bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga muka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na hudu ga watan biyu sha biyu shekara ta dubu biyu da daya miladiya jiya mun tsaya karshen suratul jin yau kuma za mu tashi farkon suratul muzammil suratul muzammil sura ce wadda take makiya kuma ita ce sura ta saba'in da uku tana kunshe da ayoyi ashirin cif muna roƙon allah ya taimake mu wajen fassara ayoyinta daidai mai allah ce

القرآن تنزيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا bayan bismillah ubangiji ce ya ayyuhal muzammil ya kai wanda yake lulluɓa da mayafi kumin laila tashi ka tsaya cikin dare don ibada illa kalilan sai ɗan kaɗan za ka rage cikin dare nisfahu ka tsaya wa rabinsa a winkus minhu kalila ko ka rage kaɗan wato daga rabi ɗin abinda bai kai rabi ba kenan auzi da alaihi ko kuma ka ƙara a kan rabin dare ɗin wato ya zama biyu bisa uku wa rattilil qur'ana tartila kuma ka rinka karanta alqur'ani a jere matukar jerantawa ka rinka jera kalmominsa da furta lafazzansa yadda ya dace to anan kira ne zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhal muzammil ma'ana wanda yake lulluba da mayafi waɗansu malaman tafsirin suka ce al muzammil wanda yake ɗauke da nauyi na isar da wahayi zuwa ga mutane ai al mutahammil wanda yake ɗauke da nauyi mai wahala na isar da wahayi zuwa ga mutane da wa'azantar da su da fitar da su daga cikin duhu na bata zuwa ga haske na shirya wanda wannan nauyi ne mai zaman kansa da aka ce kumin laila kamar an ce ya tsaya wa dare kenan gaba daya amma sai aka ce illa kalila sai ka za ka rage wato kenan idan aka ce ka tsaya wa dare sai ka za ka rage abin nufi kenan zai sallaci adadin da zai sallata cikin dare ya fi wanda zai rage yawa kaga kenan zai yi sallah kamar biyu bisa ukun dare kenan sai kuma aka ce nisfahu wanda badal ne na lafazin laili ko kuma ka tsaya wa rabinsa a winkus minhu kalila ko kuma abin da bai kai rabi ba kaɗan rage kaɗan daga abin da bai kai rabi ba auzi da alaihi ko kuma ka ƙara akan rabi alaihi din wato lamiri na koma zuwa ga annis kenan wato a nan gurin sai zan zanto an bai wa manzan Allah zaɓi guda nawa kenan guda uku kenan ko hudu na farko nisfahu kaga rabin da rike a win qasmin qalila ko ka rage kaɗan abinda bai kai rabi ba kamar ɗaya bisa uku kenan kaga bai kai rabi ba a zida alaihi ko ka kara a kan rabi an fahimta ko idan an kara a kan rabi kar ka manta an ce kuma dai kumin laila illa qalilan in an kara a kan rabi ba za a sallaci dare gaba ɗaya ba zai zama nawa kenan kamar biyu bisa uku wato sai zanto an baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zaɓin cewa ya tsaya ma dare ya sallaci rabi rabi ya yi bacci ko ya sallaci ɗaya bisa uku ya bar biyu bisa uku ya yi barci ko ya sallaci biyu bisa uku ya bar ɗaya bisa uku ya barci ina fata an fahimta a daidai lokacin da ake wannan magana babu agogo da mutum zai kididdige a wanni don saboda haka sai dai kirdado kawai kwatance sahabbai suke yi don tantance yanzu mun yi rabin dare yanzu mun yi ɗaya bisa uku ko yanzu mun yi biyu bisa uku dare ina fata an fahimta wato wannan tana ɗaya daga cikin ayoyin da suke maganar kiyamun laili kamar kuma faɗin Allah ta'ala wa minan laili fatahajjar bihi nafilatan lak asa an saka rabbuka maqaman mahmuda lalle a cikin dare ka tashi ka yi sallah a wani bangare na cikin dare na filatan laka ƙari a kanka wato ɗoriya a kan hamsin salawat wanda kai da sauran al'umma wajibi ne a kan ku to kai an ƙara ma wani wajibin ne kiyamun laidi da haka lafazin nafila a can ba wai yana nufin nafila abin da ba wajibi ba yana nufin daɗin wajibi ɗoriya a kan abin da yake kan ɗaiɗaikun musulmi domin abin da yake kan ɗaiɗaikun musulmi shine hamsu salawatun fi kulli yawmin wa laila amma manzan Allah bayan bayan salloli guda biyar ne yini da yayi tarayya da sauran musulmi wajen wajibci to kuma an keɓance shi da sallar dare shi kaɗai sallallahu alaihi wasallam ko da ke har al'umma a farkon musulunci kiyamul laili wajibi ne daga baya ne aka sassauta wa al'umma ya zama musahabi shi ko manzo Allah ya zanto wajibi na nan akan sa to a cikin sallar dare babban abin da ake so ita ce doguwar tsayuwa sama da adadin rakawoyi don haka a cikin dukkan sallar da manzon Allah sallallahu alaihi wa ya taɓa yi da daddare bai taɓa yin sama da raka a goma sha ɗaya ba kamar yadda hadisin aisha ya nuna a wata riwaya raka a goma sha uku ba cin karo da juna tsakanin hadisin da yake raka a sha ɗaya da wanda yake sha uku domin hadisin da yake raka a sha ɗaya ya kalli tsantsar abinda manzan Allah ke sallata cikin sallar dare wanda yake raka a sha uku waɗansu suka ce ta kirga ne da raka'a biyu na nafila bayan sallar isha idan an hada da waɗansu sha uku sha ɗaya na dare kaga sun zama sha nawa sha uku waɗansu malaman suka ce a'a idan manzan Allah zai kiyamul lil raka'a sha ɗaya yana yin raka'a guda biyu khafifata ne waɗanda suke baya dogon karatu a cikin su sai su zanto kamar su ne mabudin kiyamul lail su to sai kuma ya kawo wannan raka'a sha ɗaya kaga idan ka tashi kirge in ka kirga da wannan mabudin ya zama raka'a sha nawa sha uku kenan in baka kirga da su ba ya raka zama raka'a sha ɗaya kenan waɗansu kuma suka ce a'a yadda aka yi suka zama sha uku shine ta kirga ne da raka kamil fajr da manzon Allah ke tunda su ma wani yanki ne na dare dan akwai hadisin da ita ta ce yana raka goma sha ko wani hadisin da ya zo na Abdullahi dan Abbas sai ce ya tashi ya yi raka biyu yayi biyu yayi biyu yayi biyu yayi biyu nawa kenan goma sannan sai ya daya yace to da ya tsayan nan ta wuturi sannan kuma shikenan sai ya tashi ya zauna sai ya jira aka kira sallah ana kiran sallah kuma sai tashi ya biyu da ya biyu kuma sai ya kifin gida yana jira a ce masa zo a jiya tayar da sallah a masallaci to kaga a nan gurin wannan biyun da ya bayan an kiran sallah ta zo mai kenan raka ta fajin to don haka da zance mafi inganci dangane da kiyamun laili kuma adadi mafi dacewa da ya kamata musulmi ya takaito a kansa shine raka a goma sha daya ko mu ce raka a goma sha uku ko da mazafin imam malik sun zaɓi raka a goma sha uku ita ce afdal wanda ya fi cancanta mutum ya tsaya ba tare da ya kara ba ina fata an fahimta don kamar da na faɗa babban abin da ake bukata ita ce yawan tsayuwa don haka aka ce komin laila ibn taymiya ya ce fa'abbara bil qiyami sai ubangiji ya yi maganan alkiyam wanda ɗaya daga cikin bangarorin sallah ne shine tsayuwa kamar ma dama shi ake yi kuma idan muka lura da hadisan Aisha da ke cikin Bukhari wanda ke nuna manzon Allah na tsayawa cikin dare har kafafunsa su kumbura ko su tsage. ya nuna lalle dogo tsayawa ake domin idan adadin rakawoyi ne nan Allahu akbar Allahu akbar ko raka'a ai kafar ka ba za ta kumbura ba don nan kayi raka'a kayi ruku'i ka zauna nan kayi raka'a kayi ruku'i ka zauna amma dogo tsayawa ce ke tara jini ko kafa ta kumbura ko ta zo har ta tsage ta yi faso wannan sai in dogo tsayawa ke. wanda wannan shine aikin nabi eh, annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin kiyamul layli ina fata an fahimta a nan gurin idan an zo ana tantance me ya dace a yi kar mu kalli aikin wani gari ko da garin nan makka ne ko da garin nan madina ne dan waɗansu sai ce to ai ga mutanen makka suna raka 23 mutanen madina suna raka 23 abinda ake cewa a cikin sunnar manzon Allah shi nawa wayi sai magana cewa maka an yi 23 wannan ba zai zama hujja ba ina fata an fahimta abinda ke zama hujja shine ka ce da hadisi daga manzon Allah ya raka 23 shi kenan in ko ka kawo wannan annabi nawa ya raka 11 a sha uku ta ce to khairul huda huda muhammadin sallallahu alaihi sallam duk cikin su ya ba shi da tafsirin manzon Allah sai ina fata an fahimta da aka takaituwa akan adadin da manzon Allah ya takaita shi ne yafi komai alkhairi ko da malaman da suka bada halaccin ka'i da uku ka'iyoyin talatin yin arba'in duka da in yi ashirin da in yi talatin da in yi arba'in da in yi sha ɗaya wanne shi za su ce to sha ɗaya ce amma ana maganin wancan in kayi za a ce kayi laifi ko baka yi laifi ba za a ce kayi gida ko ka yi bid'a ba in ta ƙara akan sha ɗaya ita ce maganar kawai sabanin amma ya kusan ijma'i ne duk malamai sun yadda adadin da manzon Allah ya fi kowanne falala ba wanda zai ce maka raka 20 ta falala ko ya ce maka 30 ta falala ko ya ce maka 40 ta falala ina fata an fahimta saboda makasudin kiyamun laili shine tsayuwa kamar da muke kara jaddada muku tsayuwa da kuma jeranta karatu shi yasa yake kumin laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila kuma bayi mummune aka ce ta tajafa junubuhum anil madaji yaushe ne haka ka zai nesa da inda kake kwanciya idan kana zaune ko in kana tsaye in kana tsaye تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ina fata an fahimta sannan kuma bayan dadewa a tsaye sai kuma karatu kaga dadewa a tsaye za ta ba da dama a yi dogon karatu kenan to wajen karatu idan mutum ya haddace qur'ani sai ya dogon karatu wannan yana da dama ya yin dogon karatunsa in baka haddace ba ya halatta kai ta maimaita ko da sura ɗaya manzon Allah yayi qiyamul layl da aya ɗaya wata rana in tu'azzibuhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim in tu'azzibuhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim ita kadai qiyamul layl dan ya nuna halatta da haka idan mutum izu ɗaya kawai ya iya eh duk kowace raka kai izu kowace raka kai ta izu kai ta wani tashi ko kowace raka kai rabin izu idan ka tashi wata rabin izu in ka sake raka izu na gaba ka sake wani ta izu in wannan kai ma a kiyamun lalin ka yi ba a ce maka dole sai ta karanta qur'ani daga farkon sa har ƙarshen sa ba ina fata an fahimta in kai yayi in baka yi wannan ba ka dauki izu 30 kai yayi kai izu 10 yayi babban abin da ake so karatun na qur'ani kuma sannan shi karatun ubangiji ce warattilil qur'ana tartila abinda ake nufi da tartili wato shine jera kalmomi ɗaya bayan ɗaya kar ka yi sauri saurin da zaka haɗiɗiye waɗansu kalmomi manzon Allah yana yin karatu bisa ga tsari aya aya kana yaqta'ul qira'ata ayatan aya kamar yadda ummu salma ta faɗa tace bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم ma'ana a ƙarshen kowace aya na tsayawa baya haɗewa alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iya manzo Allah baya haɗewa aya aya yake tsayawa to wannan shine tartili din kuma kowane harafi ka bashi hakkin sa abin da yake harafin sinun ne ka ce sa abin da yake sadun ne ka ce sa abin da yake za ne ka ce za abin da yake za ne ka ce za dukkan harufa ainihin ka fito da ita daga inda ya dace ha daga inda ta dace alhamdu ba alhamdu ba salihina ba as-salihina ba rihlatu shita'i was-sayf ba was-sayf ba saboda bayar da kowane harafi daidai wadda shi zai samu ana ta fito daidai yanzu alal misali idan ka karanta rihlatu shita'i was-sayf bisat so was-sayf kaga kowa san as-sayf yanayi ne cikin yanayin shekara shine lokacin bazara amma idan baka fitar da sadun daga wajenta ba tare da tafkhim sai ka ce rihlata shita wasayif ya zama takobi ke ka gama ana ka canja da ka furta ya zama takobi da ka ce sa ya zanto bazara lokacin bazara da kuma ke ubangiji ke to dole ne sai mutum yana fitar da haruffa ta inda suka dace kar ka bi limamin da baya jera haruffa ko baya fitar da su da ya dace ko baya karatu mai tsari so ake ka bi limamin da zai ringa tsara karatu daki daki dalla dalla kuma komai iya karatun liman ba a ce ya gudu ba ya tafi a hankali a nasu ba ce dole sai kun sauke qur'ani ba ya tafi a hankali a natsi ya baiwa mai saurare damar ya ji ɗanɗanon alƙur'ani don shi alƙur'ani ana son a yi ta ta zanni ko ba waka ta zanni rera shi manzon Allah ce laysa minna man lam yatazanna bil qur'an baya cikin wanda bai rera alƙur'ani ba kamar menene eh, wanda bai rera alƙur'ani ba mutum ya zo ce alhamdu lillahi rabbil alamin arrahmani arrahimi maliki yawmiddin kaga bai rera ba ina fata an fahimta ko mutum ya karanta da yarensa in ba haushe ne ya karanta da hausa in kanuru ne ya karanta da kanuranci in wane ne ya karanta da yarensa kawai ka rinka jin haruffa suna fitowa ne yadda yake a yarensa ba yadda yake a larabci ba to wannan bai karanta qur'ani dole sai ya rera shi a matsayin sa na alqur'ani qur'anan arabiyya ba littafi ne sai mutum ya rera shi ba a ce ka tursa kanka sai kayan murya irin ta larabawa ba ta aka yi ka fitar da haruffa daidai wa daida kuma kana rera karatu yanzu da wani ya zo ce alhamdulillahi rabbil alamina kaga ai bai rera ba amma alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in rera wa kenan kowa da irin baiwar da Allah ya baki ba dole sai ka daidai muryar wane ko sai ka daidai muryar taka din da Allah ya halitte ka ake so ka gyara ta manzo Allah ce zayyinul qur'ana bi aswatikum ku kawata alqur'ani da muryoyinku fa inna sautal hasana yazidul qur'ana husnan domin kyakkyawan sauti yana karawa alqur'ani kyawu sama da murya mara daɗi amma idan mutum yana da kyakkyawan murya sai qur'anin ya ƙara daɗi kuma shine Abdullahi dan Mas'ud ke cewa harriku bihil qulub ku girgiza zukata da alqur'ani ta yadda duk mai saurari ya rinka jin wato yana tsumuwa idan ana karantawa to haka ake bukata wajen karatun qur'ani shine ma'anar rattilal qur'ani tartila amma mutum ya karanta qur'ani ba tsari a hargitse alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin ah, wannan kai ma ka san ba qur'ani ya karanta ba wallahi sallallahu ba qur'ani ba ko mutum yazo sabbi ismi rabbika la'aliya allazi khalaqa fa sawwiya wallazi qaddara fa hadiya wallahi ba qur'ani tartila ka jeranta qur'ani matukar jerantawa ka daidaita kalmominsa daidai kuma abinda ake so lokacin da mai karatu yake karatu ya rinka hango ma'anar abin da bakinsa ke karantawa wato tadabburi kenan ya rinka hararo ma'anar abin da yake karantawa lokacin da mamu suke saurare su ma suna hararo ma'anar da take dacewa saboda idan mutum bai san ma'anar qur'ani ba yana karantawa to za ga wani lokacin ya tsaya inda bai kamata a tsaya ba ya tashi inda bai kamata a tashi ba tsayawa inda bai kamata a tsaya ba sai ya bata ma'ana tashi inda bai kamata a tashi ba sai bata ma'ana bari ba ku misali biyu ku gani kamar misali ka zo ka ce abin nan gashi nan a cikin kisar annabi ibrahim da wancan mutumin wanda annabi ibrahim ya mukabala da shi ah, menene ku bani farkon ayar alam tar lazi hajja ibrahim fi rabbihi an atahu allahul mulka iz qala ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumiit qala ana uhyi wa to bari in tashi daga nan sai in karasa inda nake son sai قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين كما أنا تي أما إذا كتاشي قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله كما أنا تلالت in mutum ya kudurce ma'anar sai ya kai ga kafirci domin fabuhitan da zai kafara sai aka dimotar da kafirin wallahu kuma aka dimotar da Allah kaga ma'ana ta lalace amma fabuhitan ladhi kafar cikakkiyar ma'ana full stop wallahu la yahdi alqawm adh-dhalimin kaga sabuwar ma'ana ke ina fata an fahimta to kaga anan gurin tsayawa inda bai kamata a tsayawa ba sai gadar da mummunar ma'ana to haka idan ka tashi inda bai kamata ka tashi ba dauki misali na wannan na tashi inda bai kamata a tashi ba suratul mumtahina ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilayhim bil mawadda wa qad kafaru bima ja'akum min al haqqi yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum misali يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم كغني يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله to in ka tsaya nan sai ka sake komawa yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum amma idan ka koma bai sai baka kowa ba da kace yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum ma'ana ta lalace kana cewa kar ku yadda ku yi imani da Allah haka kake cewa mutane kar ku yadda ku yi imani da Allah wa iyyakum an tu'minu billah ma'ana kar ku yadda ku yi imani da Allah kaga ma'ana ta lalace amma idan ka faru yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum suna fitar da manzan Allah daga garinsa suna fitar da ku daga garinku kawai dan kun yi imani da Allah kaga ma'ana lafiya to kaga anan gurin kenan dole ka tsan wajen karatun qur'ani shi yasa ake son kana karanta kana tadabburi in mutum bai san ma'ana ba ya za a yi wannan ya za a yi wannan shi yasa babban makasudin karatun alqur'ani shine sanin ma'ana ka furta daidai kuma ka faɗi ma'ana daidai ina fata an fahimta to a nan gurin kaga liman abin da zai kula shine kiyaye irin waɗannan ma'anonin don idan har liman yana gano ma'anar abin da yake karantawa ko da reaction din shi wajen karatun da yanayin dagawar sauti ko kasansa sai ka je na isar maka ma'ana tana shiga zuciyarka qur'ani yana ratsa ka amma idan gaggatsawa yake ta ko ina ya kamo can ya kamo sai ka ga baka fahimtar me ake cewa an fahimta ku warattil alqur'ana tartila ka jeranta alqur'ani matukar jerantawa karatu daki daki dalla dalla filla filla kuma idan mutum yana jin barci sunna shine sai ya bari sai je kwanta ya barci idan liman ya gaje yana jin barci kai ce sai ya ci gaba sai ba wani kuma shi ma ya ci gaba idan ba ya jin barci kuma a ci gaba ina fata an fahimta sai Allah ta na sanulqi alayka qawlan sakila lallai za mu saukar da zance a gare ka zance wanda yake mai nauyi sakila sakil shine alqur'ani mai girma wadanda suka ce an siffanta alqur'ani da cewa sakil saboda abin da ya kunsa na wato wajibai waɗanda suke da nauyi ga ɗan adam waɗanda suka ce a saboda wa'id mawa'idihi abubuwan da ke cikinsa na ambatan wuta da ambatan azaba shine abin da yake mai nauyi din waɗansu malaman suka ce a'a ba wai nauyin abin da alkur'ani ya kunsa bane ba alkur'ani bai kunshi nauyi ba ma ja ala alaikum fid dini min harajin da dai ubangiji ta ala bai tsora muku abu mai nauyi cikin wanda ya wajabta muku ba ya wajabta muku abin da za ku iya ne amma abin da ake nufi da nauyi shine halin da manzon Allah ke samun kansa ciki lokacin da qur'ani ke sauka a kansa yakan fita daga cikin hayyacinsa ya fita daga cikin yanayinsa na yau da gobe jikinsa ya nauyi lokacin da ayoyi ke sauka har zaidu bin sabit ke cewa wata rana kafar manzon Allah na kan kafata sai ake rinka saukan masa wahayi yace kawai sai na naji jikinsa ya kara nauyi yace wallahi sai da na ji tsoron kila zai karya mun kashin kafata yace yayin da wahayin ya kare sai kuma ya koma yadda yake ta sannan wata rana ana saukar masa wahayi yana kan dabbar sa taguwa da take dauke da shi rakuma ce faji karfin rakuma amma sai da ta rinkwafa ta tafi kamar za ta fadi kasa har sai da haɓarta ta tabo kasa lokacin da aka ɗauke kuma wahayin kuma shikenan sai koma yadda yake da kuma raƙumin ya tashi ci gaba da tafiya da to kaulan sakila ke wato magana mai nauyi saboda a lokacin da ake sokar da wahayi ga manzon Allah baya baya iya tana wana na dama na wana na haguna wana na gabana wana na bayina bayana dan saboda an canja yanayin sa a wannan lokacin dan ya dace da yanayin mala'ika ya fuskanci mala'ika ya ji mai mala'ika ke cewa dole ko sai ya fita daga cikin yanayi na dan adam na yau da gobe ina fata an fahimta to shine kaulan sakila inna a alayka kaulan sakila sai Allah ya إن inna atal laili lalle lokuta na dare hiya ashaddu wata'an su suka fi sanan nauyi ko sananin tabbatuwar wato zuciya ta yi muwafaka da harshe harshe na furta kalmomi zuciya na hango ma'anar kalmomin shine wata'an din wato akwai kira'a ta hiya ashaddu wita'an wanda yana nufin muwafaka a lokaci na dare ne idan mai karatu na karatu zuciyarsa ta fi bayar da kulawa kan abin da bakinsa ke faɗa sama da lokaci na rana da lokacin rana akwai motsin mutane akwai motsin injina akwai kai kawo ɗin jama'a amma lokaci na dare kuwa mutum ya fi tara hankalinsa don haka aka ce ka rinka yin kiyamun laili din saboda a wannan lokacin qur'ani ya fi garɗi ya fi ɗanɗano in kana karanta shi ko kana sauraron sa don saboda babu wani sauti da yake shiga cikin karatunka shine ashaddu wata'an wa aqwamu mukila kuma shi ya fi miƙar da zance wato za ka ji harshen mutum lokacin da yake karatun qur'ani da daddare ya fi miƙewa ba gargada sama da idan yana yi da rana idan mutum yana da gyararriyar tilawa ta karatun alqur'ani ko baya da tsoron adadin mamu komai yawan su ya fi jin daɗin karatu a lokacin in ka ga mutum yana rarrawa to kila ko dan saboda bai saba tsayawa gaban jama'a ba eh, sun masa kurjini da yawa musamman an je walad dalil ya ji amin gaba daya sai kawai wani gumi ya karyo masa <laughs> gumi ya karyo masa yanzu kowa ya gama aikinsa ne amin ah, aiki kuma ya zama na kai kadai to idan ko mutum ya saba da wannan wannan baya masa tasiri ashad wadan wa qawmi kila kina inna laka fin nahari sabahan tawila kuma lalle da rana kana da shagulgula masu yawa as-sabhu shine kai kawo din mutum an gane ko a tasarruf kai kawo shi yasa ba a shar'anta maka qiyamul nahari ba sai aka shar'anta maka qiyamul laili ba a wajabta maka wancan ba sai aka wajabta ma wancan dai idan da za a ce da daddare za mu rinka yin wannan sallar kaga za mu rufe kasuwanni za mu ki zuwa ofis za mu yi menene masali na rayuwar mu kuma sai mu rasa su amma tun da daddare ne wato za a samu lokaci kenan an gane ko shine subhan tawila sai ce wazkur isma rabbika wa tabassal واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا sunan واذكر اسم ربك كما كأنبت سونا وبنجدك وتبتل إليه تبتيلا ka yanke ya zuwa gare shi matukar yankewa a waɗannan awanni na dare wanda ka killace kanka ka keɓance kanka don ibada to ka tattara kowace alaƙa ta duniya ka ajiye ta gefe guda ka tara hankalinka kan karfafa alaka tsakaninka da ubangijinka shine ma'anan wa tabattal ilaihi tabtilan rabbul mashriqi wal maghribi shi Allah shine ubangijin mahudan rana shine kuma ubangijin mafadar rana la ilaha illahu babu abin bota bisa ga tantanta sai shi fattakhidhu wakila ka rike shi a matsayin wakil wato majibincin lamarinka wanda zai tsaya maka ko mataimakinka wasbir alama ya kuluna kuma ka yi hakuri kan abin da kafirai suke fada na aibata ka da fada maka baƙaƙen maganganu wahjurhum hajran jamila ka kaulace musu kyakkyawar kaulacewa kaulacewar da ba sai ka koma kana zargin su ba a kai dai ka isar da wa'azi in musu ji ka kawar da kai ka wal وذرني ulin na'mati wa ومهل ubangiji ce wa zarni wal mukazzibina kyale ni da waɗanda suke karyata wato ranar tashin kiyama ko suke karyata wahayin da nake aiko ka da shi ulin na'amati ma'abuta ni'ima da jin daɗi na rayuwa wanda Allah ya yalwata musu arzikin su ya ba su mulki ya ni'imta su da dangin al'amura na more rayuwa kyale ni da su wa mahilhum qalila dan yi musu jinkiri kankanin lokaci ne ubangiji zai kama su inna ladaina ankalan lalle a wurinmu akwai ankal ankal jam'i ne na nikl an niklu kuma shine mari da ake daure kafar mutum da shi Allah ce inna ladaina ankalan lalle a wurin mu akwai mari da ake daure kafar mutane da shi wa jahiman sannan akwai wuta ta jahima wa ta'aman za gusta kuma akwai abinci ma'abucin makara za gusta wato wanda yake makalkalewa a makogaran mutum ya bar baki bai shiga ciki ba ya makale mutum a nan gurin shine zakusatin shine waɗansu suka fassara shi da cewa shine zislin waɗansu suka fassara shi da cewa a shajaratu zakum waɗansu suka fassara shi da cewa shine dariya an gane ko wanda aka ce la yasmin wala yughni min ju'a duka dai kowanne aka fassara shi dai abu ne wanda idan mutum ya tashi shi zai bar baki ko bai kai ciki ba zagustatin kenan wa azaban alima ko muna da azaba mai radadi inji Allah yawma tarjufu al-ardu jibalu ranar da ƙasa da duwatsu za su yi girgiza wa kanatil jibalu kasiban sai ka ga wato ainihin duwatsu sun kasance kasiban mahila tarin yashi mahilan irin wanda yake zaizayewa idan an taka duk duwatsu duk da karfin dutse da sandarewarsa al'amarin tashin kiyama saboda firgicewar wannan rana a ranar gaba ɗaya duwatsu za a nike su ne su zama kamar gari ko su zanto kamar rairayi ko yashi wanda in ka taka da kafa yana zamar da kai shine ban mahina Allah ce inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum تتقون إن كفرتم ce inna arsalna ilaikum rasulan lalle mun turo da wani manzo na musamman zuwa gare ku ko mutanen wannan lokaci ko mutanen karshen zamani kama arsalna ila fir'auna shahidan alaikum yana mai bada shaida akan ku kan cewa kun bi shi ko in ku bi shi ba kama arsalna ila fir'auna rasula kamar da muka tura manzo na musamman zuwa ga fir'auna wato shine annabi Musa alaihi salam tare da taimakon dan uwansa Harun alaihi salam fa asa fir'aunur rasul amma fir'auna sai ya saba wa manzon da muka tura musu shine annabi isa alaihi annabi musa alaihi salam fa akhadnahu sai muka riki shi fir'auna din akhzan wabila riko mai tsanani wato muka halakar da shi a nan cikin ruwa sannan kuma za a yi masa azaba bayan mutuwarsa kafin tashin kiyama sannan ranar tashin kiyama ga babbar azaba azaba nau'i uku aka tara mutanen gidan fir'auna ta farko wadda ita ce ta zama sanadiyar mutuwarsu hatta idza adrakahu al-gharaqu قال آمنت annahu la ilaha إلا الذي amana به banu إسرائيل wa من المسلمين lokacin da wato ruwa ya dilmiyar da shi da shi da sauran mutanensa yana cewa ya ubangiji na yi imani babu wani abin bauta da gaskiya sai wannan wanda banu isra'ilawa suka yi dadi suka yi imani da shi ni ma yau ina cikin musulmai ubangiji ce al'ana wa kada sai ta kablu wa kunta minal mufsidin a yanzu bayan ka barna a da ka kasance cikin masu fasadi a ban kasa ba inda za a yi ka daga azaba to kaga wannan azaba kenan tun daga nan gidan duniya sannan bayan mutuwa kafin a tashi kiyama lokacin da ake kira da suna barzakh wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi ba'thun to kuma nan kuma ga azaba annaru yurduna alaiha guduwan wasiya za a rinka musu azaba ta safa daban ta yamma daban azaba da wuta a inda suke a yanzu ina fata an fahimta sannan kuma ta ranar tashin kiyama wa yawma taqumu sa'a adkhilu ala fir'auna ashaddal azaba ranar tashin kiyama kuma a shigar da su mafi munin azaba shine fa akhadnahu akhzan wabila sai muka rike shi luko mai tsanani fa kaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba fa kaifa tattaquna kaga ga lafazin tattaquna wanda fi'ili ne ga in kafartum kafartum shi ma fi'ili ne sai kuma aka kawo yawman wato mafa'ulan bihi guda daya to wannan mafa'ulan bihi din nawa na fi'ili ne na fi'ilin tattaquna ne kamar yadda waɗansu malaman tafsiri suka faɗa ko kuma na fi'ilin in kafartum ne kamar da waɗansu suka faɗa idan mun ɗauki yauman mafa'ulan bihi ne na tattakuna sai ya zanto ma'anar aya shi ne fa kaifa tattakuna yauman ya ji azumi da na ba yaya za a ce kuna jin tsoron wani ne da zai mayar da yara su zanto masu furfura in kafartum in har kun kafirce da Allah ina alamar cewa kuna jin tsoron wannan yinin gashi kun yi kafirci alamar jin tsoron yinin shine ku yi imani sai kuma ku ba ku yi ba an gane ko amma idan mun ɗauka cewa wato ainihin kafartum yauman wato yauman din nan maf'ulan bihi ne na kafartum sai ya zanto ma'anar shi ne fa kaifa tattakuna ta yaya za a lissafa ku cikin masu takawa in kafartum yauman yadda alal wulidana shi ba in kun kafirce wa zuwan wani ne da zai mayar da yara su zanto masu burfura. kaga wata ma'ana daban wannan daban amma karshe duk suna haɗewa da juna amma ana magana ne wajen li'irabi kaga wato wannan mafawalan bihi ne wanda yake tajazaba fihi ilani an samu fi'ili guda fi'ili guda biyu duk suna tanafusi a kansa wannan fi'ilin na so ya masa nasaba wancan na so ya masa nasaba to mazhabin nahawan mutanen basra sai suka ce sai mu ba fi'ilin farko tattakuna shine yayi nasaba ga man yan kufa suka ce a sai dai mu ba fi'ilin kafartum shine yayi nasaba ga man. ko yan basar saboda mai suka ce a jerin zance shi ya fara zuwa da haka shi ke da hukunci duk rabo da ya kamata shi da za a ba rabon waɗannan aka ce ko me yasa ko yan kofa suka ce a'a saboda makwabtaka don haka tasirin kafartun cikin yoman zai fi ƙarfin tasirin tattakuna a cikin yoman saboda wuji da fasulun bai nahuma wannan dai wata falsafa ce na hawiya a takaita wancan ne wannan ne mu dai mun riga mun fahimci ma'anar aya kawai fa kayfa tattaquna in kafartum yawman yaj'al al-wildana shiba as-sama'u munfatirun bihi aka ce me yasa aka ce munfatirun bihi an ce ko as-sama'u as-sama'u kuwa mace ce ko namiji ashe inda an bi kaida sai a ce as-sama'u munfatiratun bihi amma sai ba kawo ta utani ba zaka ce munfatirun bihi sai suka ce ai as-sama'u din nan ana kaddara zatun fitarin bihi munfatirun fi mawqi'i zatun fitar wato sama ma'abuciyar kike cewa ce kaga ashe kenan ba wai ana so a bata ta ta'anis bane ba zatun fitar ma'abuciyar tsagewa ce bihi a sanadiyar zuwan wannan rana sama za ta tsage idan sama'un fatarat wa idan kawakibun tasarat ko idan idan sama'un shaqqat sama za ta kikkece sakamakon zuwan wannan yini da ke mayar da yara kanana su zanto suna da fulfura shine na zanen tashin kiyama kana wa'duhu mafuzila alkawalin da ubangiji subhanahu wataala ya abin zartaswa ne sai ya faru hakan nan da ya faɗa inna hazihi tazkira hazihi suka ce ayoyin da ke cikin wannan sura daga inda muka faro zuwa nan inna hazihi lalle waɗannan ayoyi tazkiratun wa'azi ne da gargadi faman sha'a to duk wanda ya so ittakhadha ila rabbihi sabila sai riki tafarki na gaskiya zuwa ga ubangijinsa wato wanda yake son tsira kenan wanda ko yake ganin baya son tsira to shikenan sai ya fandare ubangiji ta'ala na nan na jiransa sallatin إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه taqumu adana lalle kai manzon Allah kana tashi adana min sulusail laili kusa da ɗaya bisa ukun dare wato kakan yi tsayawar da ta kai ka mamaye ɗaya bisa ukun dare wa nisfahu wani lokacin kakan tsaya mara rabin dare wasu rusahu wani lokaci wato ɗaya bisa uku wato can gurin adana min sulusai laili kusa da bi bisa ukun dare wato Allah ya san kana tsayawa tsayawar da ta kusa bi bisa ukun dare wani lokaci ka tsaya ma rabi wani lokaci ɗaya bisa uku wa ta'ifatun min allazina ma'ak haka wata tawaga cikin waɗanda suka yi imani tare da kai su ma suna irin wannan tsayuwar ubangiji ta'ala ya riga ya san wannan wato kaga wannan shaida ce Allah yake yi ga manzansa da kuma sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam inda sahabban manzan Allah ba su da wata aya da ke nuna falalarsu sai wannan sun rabauta wa ta'ifatun min allazina ma'aka dole ko ka ko ka so abubakar na ciki umar na ciki usman na ciki aliyu bin abi talib na ciki wallahu yuqaddiru al-layla wan nahar ubangiji kuma shine ke kaddara dare shine ke kaddara rana shi ke kaddara awa nawa ne dare ke mamayewa yini awa nawa ke mamayewa menene canji da ake samu na bambancin tsawo ko gajarta tsakanin dare da yini a wani lokaci daga cikin lokutan shekara don Allah ya san wannan alima allan suhu Allah ya san ba za ku iya kiyaye wannan diddigin lokacin ba ba agogo a hannunku ba yadda za ku iya lissafin kila yanzu na sallaci ɗaya bisa ukun dare kila yanzu na biyu bisa ukun dare kila na rabin dare shine alima Allah tuhsu an gane ko Allah san ba za ku iya ba za ku iya kiyaye hakikanin cikakken lokacin ba da haka fata ba alaikum sai ya yafe muku daga me daga wajibin kiyamul lail zuwa ga mustahabbani an gane ko ba wai an yafe an fasa kyamun lailin ba an yafe muku shine an daga wajabci zuwa ga me mustahabbanci fakar ma ta yassara min alquran waɗansu suka ce a'a allan tuhsuhu ya san ba za ku iya yin adadin rakawo da za ku ce yanzu bi bisa ukun dare yanzu yanzu an yafe muku maganan wani bi bisa ukun dare ko ɗaya bisa ukun dare an yafe wannan kaga wannan shine abu na farko da aka shafe cikin ayar maganan cewa dole da sai an yi rabin dare ko ɗaya bisa uku ko biyu bisa uku yanzu an san ba za ku kiyaye shi fata ba alaikum sai Allah ya yafe muku yanzu ba maganan wannan a madadinsa faqara umma ta yassara min alquran ku karanta abin da ya sauƙaƙa a nan gurin ya ce faqara an faɗi kira'a amma abin da ake nufi sallah ai sallu ma ta yassara ku sallaci abin da ya sauƙaƙa ko da ya kai rabin dare ko da bai kai ba ko da ya kai ɗaya bisa uku ko da bai kai ba ko da minti talatin ne ko da minti ashirin ne ko da minti arba'in ne ba komai kako inda an bi ka'idar sai bisa ukun dare da sai mun yi mai alal kalli sai mun yi awa uku mina sallah ko awa hudu wani lokaci to kaga wa zai iya sallar awa uku ko awa hudu yanzu ko a yanzu cikin mu nan ai sai ba kowa bane ba sai wani da wani sai wanki da wani an gane ko to amma sai aka ce fakar umma ta yanzu ba sai kun yi wannan ba idan kuka yi awa daya ta yi awa daya da rabi ta yi minti arba'in ta yi shine fakar umma ta sura alima an sai yakunu minkum marda yanzu wannan abin da aka shafe an shafe daga cewa dole ga wani iyakantaccen lokaci zuwa ga me zuwa ga lokaci ba iyakantacce ba sai kuma abu na gaba da aka shafe Allah ce alima an sai yakunu minkum marda Allah ya san a cikin ku za a samu marasa lafiya wa akharuna yadribuna fil ard yabtaguna min fadlillah waɗansu kuma suna tafiya a cikin ƙasa akan ce daraba fil ardi idza safara kenan an gane ko suna tafiya a cikin kasa dan fatauci yabta gona min fadlillah suna neman falalar ubangiji wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah waɗansun ku kuma za su fita su yi jihadi dan yaɗa kalmar Allah to idan aka ce ga kiyamul laili ta zama wajibi sannan kuma ga shi a fita da safe a tafi aje a tafi neman abinci wajen harkar fatauci ko kuma a tafi jihadi ko ga mara lafiya ma wanda shi ba zai iya yi ba to akwai wahala da haka faqara umma ta yassara minhu to ku karanta abin da ya saukaka cikinsa har yanzu a nan gurin kaga wato wannan shafewa ta biyu shafewa ce daga wajabci zuwa mustahabbanci ita ko waccan shafewa ta farko shafewa ce daga iyakance lokacin kiyamun lalle zuwa ga zuwa zuwa lokaci ba iyakantacce ba ko minti ashirin ko minti talatin a madadin ɗaya bisa ukun dare kun gane ai nan kuma daga wajabcin kiyamun lalle sai ta zama mai mustahabbi fakar umma ta yassara min yanzu ba wajibi bane ku karanta abin da sauƙaƙa in kun samu dama ku yi in baka samu dama ba saboda rashin lafiya baka yi babu laifi in baka samu dama ba kana son ka kwanta barci don saboda safe zaka yi tafiya wato zaka je ka yi fatocin waɗansu kaya wata kasuwa ko za ka kai ko za ka kawo sai baka yi kiyamul lalle ba saboda wannan manufar ita ma babu laifi an gane ko wa aqimu salata wa atu zakata ku tsaya da sallah ku bayar da zakka kun ga kenan dai har yanzu wajibin ki a abin nan mustahabancin kiyamul layl da falan tunanin da haka hadisi nan cikin sahih bukhari masu tarin yawa wanda suke nuna falalar kiyamul layl kar wani ya dauka an shafe hukuncin ta sai daga ciki kawai da zamu faɗa shine hadisin Abdullahi dan Umar Abdullahi dan Umar da yana kiyamul layl sai ya fasa to sai aka zo sahabbai duk wanda ya mafarki sai je faɗa annabi duk wanda ya farki sai ce ka nema da ina in yi wani mafarki in je faɗa annabi in ji ni kuma me za a fassara mu lanne ya kwanta barci sai lokacin baya da aure suna cikin samari masu kwana a masallaci a yi kira a tafi jihadi wata gari shi ne aikin ko ya ce sai ya kwanta barci sai ya mafarkin kawai gashi nan waɗansu mala'iku guda biyu sun kama shi sun yi hanyar wuta da shi yace ana cikin tafiya ya ga wuta aka nufa ga dangada yace Allahumma inni a'udhu bika minan nari Allahumma inni a'udhu bika minan nari <laughs> yace yana ta faɗin wannan ya Allah ina neman tsarin ka daga wuta yace sai ga wani mala'ikan ya tura da su a hanya yace haba Abdullahi dan Umar ka kwantar da ka kar ka tsorata <laughs> yace anan sai na farka daidai inda yace mun ka kwantar da ka kar ka firgita lam tura ai kai kar ka firgita ba za a firgitar da kai ba yace sai na farka da na farka sai na sami ta Hafsa yar uwarsa kenan dan tana aure gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Hafsa binta Umar yace ki je ki tambaye manzon Allah ga mafarki na fada nayi me ake ciki da aka faɗa wa manzon Allah sai manzon Allah ce ni'imar rajulu Abdullahi yace ma dalla da mutum Abdullahi dan Umar ma'ana tunda dai ga har mala'ika ya tsare shi ya ce kai karka tsorata ya tsire kenan insha Allah sai kuma yace lauka kana yusalli min al-layl ina ma a ce kuma yana yin qiyamul layli da hafsa ta zo ta faɗa abdullahi dan umar ce tun daga rannan ban sake yin fashin kiyamun laili ba kuwa har yi zuwa ranar da ya rawaito wannan hadisi yace ban sake yin fashin kiyamun laili ba ko cikin ramadan ko wajen ramadan an gane ku to kaga wato yadda ya kamata kenan kiyamun laili ko da wajen ramadan ana so mutum ya rinka yin ta Idan mutum zai shiga cikin wallazi ne bi sunan rabbihim sujadan wa qiyama wajen wancan hadisi waɗansu suna fassara shi ba daidai ba in sun ɗauki lau a matsayin shartiyya wato idan mutum ce ni'mar rajul abdullahi law ne yusalli min al-layli wato ya mayar da jumla ce muttasila kuma law shartiyya kaga ma'ana ta lalace abinda hadisin zai zama sai zanto ma dalla da abdullahi dan umar inda a ce yana kiyamun laili wato yanzu da baya yi ba ma dalla da shi kenan kuma ba haka manzo Allah ke nufi ba ni'mar rajul abdullahi jumla ce ta ma cikakkiyar jumla law kana yusalli min law anan gurin ba shartiyya bace ta haziziyya ce ta zaburaswa ce lau ta zahab ma'ana ina ma a ce ka tafi tare da mu kaga ina zaburar da kai ka zo ka tafi tare da ni ba wai lauci shartiyya ba ina fatan kun fahimta da haka kiyamul laili na da matukar muhimmanci manzo Allah sallallahu alaihi da kansa yake cewa mun yi da sawahibul hujurat wa zai zo ya taya ne zai ta ya bukun kasa mata na kofar sai su kiyamul laili da kansa yake faɗin wannan yaje ya samu Ali bin Abi Talib sirkinsa ya kwankwasa masa kofa ya tashi ya ce kai ba za ku tashi ku yi sallah ba ku yi ta bacci kai da matarka kuna kwance kuna ta bacci sai Ali bin Abi Talib ya ce inda Allah ya ga dama da mun tashi don zukatan mu suna hannunsa sai manzo Allah ya fito yana kada cikin ya sai na cewa kanal insanu aksar shay'in jadala kai dan adam dai da musu yake kaji dai wai Allah ne ba hana shi yake na saboda haka abu ne mai matukar muhimmanci raya waɗannan darare musamman yanzu ki zamu shiga cikin goman karshe kuma daga cikin matsalolin da suke masu muhimmanci mata da suke zuwa qiyamul layli a nan masallacin ko sauran masallatai mace ba za ta je ba sai da izinin mijinta ka'idar kenan in ta tafi ba da izinin mijinta ba a madadin ta samu lada zunubi za ta samu ɗaya kenan na biyu akwai mata da suke tafiya sai su kyale yara yan kanana a gida kuma ba su da mai kula da yaro yaro ya tashi ta kuka to kaga a nan gurin gara ki tsaya ki yi qiyamul laylin ki yadda ya so a gida na uku akwai waɗanda su kuma suke zuwa sai su taho da yara ƙanana ɗin su wahalar da yara cikin sanyi ka garo jariri sabuwar haihuwa duka ba daɗe da yin arba'in ba wata ba ba a yi arba'in ba wata kuma ta taho da yaro yana ta mura hancin sana yoyo ita kuma tana kiyamin laili to wannan kin kin azabtar da yaro a nan gudun duk waɗanda suke da wani uzuri da zai hana su zuwa ya halatta su yi a cikin ɗakunan su an gane ko akwai kuma mazaje wanda su kuma shaidan ke musu wahayin cewa aika ya a ɗaki kai kaɗai ta fi lada sama da ka zo masallaci manzo Allah kuma ya nuna yin kiyamul lail cikin masallaci ya fi lada in dai cikin ramadana ne wajen ramadana ne wannan ko shakka babu amma cikin ramadana tana da khasiyya ta ina fata an fahimta saboda haka ka yi ta a masallaci ya fi lada har manzo Allah ke cewa dukkan wanda ya tsaya tare da liman bai daina sallah ba har zuwa lokacin da liman ya sallama za a rubuta masa kamar ya sallaci dare ne gaba ɗayansa ko da ko awa ɗaya kawai kuka yi tare da liman to kaga akwai falala kenan kuma kila kai kadai ba za ka samu karfin hali ba amma idan ka fito cikin jama'a sai kifi ya kama ka gawa ne gawa ne gawa ne wa fi zalika falyatanafasil mutanafisuna sai ga ka kara himma ka kara kwazo sannan kuma kila kai kadai idan baka iya karatu sosai ba idan ka je ka samu limamin da ya iya karatu sai ka ga cewa kai kanka amma washi game da qur'anin ka to duk dai sai ga wannan akwai alkhairai masu tarin yawa manzon Allah bai yi ta cikin jam'i ba so uku kadai a cikin rayuwarsa abin da yasa shi kuma ya ji tsoron kar a wajabta ne ya fito dare na farko sahabbai suka zo suka bishi ya fito na biyu suka bishi da ya fito na uku sahabbai suka cika a dare na hudu sai masallaci ya cika har ma ba wuri sai manzo Allah ya fitowa suka gaji da jira manzo Allah bai fito ba da aka waye gari sai ce da su na ji tsoron in fito ne a wajabta muku in an wajabta kuma ku zo ku kasa ina fata an fahimta to kaga yanzu kuma waye zai ce shi ya ji tsoron ya fito a wajabta mana wa ake wa wahayi kawai in ki fitowa ragwanci ne hana shi fitowa akallu ma yukalu bihi kenan ko kuma in an kyauta zama zato a ce babu laifi kila yana can yana ijtihadi a gida shi kadai amma dai ba wanda zai ce yanzu ya ji tsoron ya fito ne dan kar a wajabta mana dan ba wanda ake wa wahayi a halin yanzu saboda haka lalle a ba da himma da kwazo wajen sallah ta qiyamul layl sawon anan masallacin gashi Allah ya kawo albarka masallacin dama a garin nan ana yi wurare da dama kai dai abin da ake so limami zai kiyaye sunna wajen sallah din ga karatu ga yin sallar a natse ga ba harufa hakkin su wannan duk inda ka same shi sai ka bi shi ba lallai ne sai ka zo nan masallacin ba an gane ko sannan kuma sai mu sa yan uwa musulmi cikin addu'o'in mu musamman yan uwan musulmi na Afghanistan da ake cin zalunsu da yan uwan musulmi na Palestine da Isra'ila take musu ruwan bama bamai da helicopter a rinka bin yaro da dan dutse a hannunsa ana jifan ana jiho masa bomb daga sama amma duk wannan a kundin America baya cikin terrorist ba yan terrorism ne waɗannan sai wanda yake ya ce la ilaha illallah shine za a ce dan ta'adda to kaga ya kamata mu yi amfani da wannan lokaci duk mu tsatsi ne musu albarka mu nemi ubangiji ya karya ya kuma mayar da aniyar su gare su وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه كاغا با أتان أنت فقرأوا ما تيسر من القرآن kuma منه ba sai an maimaita alkur'an batun da can ya gabata da an fata lamiri ya wakilce shi da wannan aya ne imamu abu hanifa yake ganin karatun fatiha cikin sallah shi ba wajibi bane a wajen sa haka ce saboda me yace Allah ta faqara ma tayassara minhu yace ma tayassara kul huwallahu ta tayassara shikenan inna atayna tayassara shikenan aya ɗaya ka karanta inna a tsina kalkausar a cikin sallah shi kenan sai kai ruku to amma kaga wannan wato ya bar hadisin ubada ibn samit wanda yake cikin bukhari yake cikin muslim wanda manzo Allah ke cewa la salata liman lam yaqra fiha bi fatihatil kitab babu sallah ga dukkan wanda bai karanta fatiha a ciki ba amma hanzarin abu hanifa shi yana ganin wancan hadisi yana cikin ahadisul ahad wannan nasi na alqur'ani qur'ani mutawatiri ne babu yanda za a yi wato hadisi a dalili na ahad ya yi taksisi na umumi na mutawatir ga wannan wata falsafa ce ta yan usulul fiqh ina fata mun fahimta yana ganin faqara umma tayassara minhu am ne la salata liman lam yaqra fi fatihatil kitab khas ne to inda wancan hadisin mutawatiri ne yadda aya take mutawatira to da ya yadda a samu taksis ina fata an fahimta to amma tun da ya zanto wancan hadisin ahad ne aya ko mutawatira ce la kawal ahad ala takhsis al mutawatir shi ka'idar su kenan ina fata an fahimta sannan kuma haka yana da wata ka'idar taka yana ganin at takhsis naskhun idan aka ce wani wata nasi ya zo ya yi takhsisin umumi na wani nasi to kamar ya shafe shi ne ke aurinsa amma dai wannan magana ba a sallama abu hanifa ba sauran malamai sai imam malik ibn anas sai imam shafi'i da sauran malamai sun fi shi gaskiya wajibi ne karanta fatiha a cikin sallah an gane ko ko sallah ta farilla ko ta nafila wa aqimu salata wa atu zakata ku tsayar da sallah ku bada zakka wa aqridu Allah qardan hasana kuma wato ku baya Allah rance kyakkyawan rance wajen cewa ku tsayar da sallah ku bayar da zakka a wannan lokaci ba riga an shar'anta zakka ba amma ake magana ta domin sura ce makkiya zakka kuma an shar'anta ta ne a Madina a shekara ta biyu ina fata an fahimta wato shine abinda a babi na ulumul qur'an suke cewa annasi ya zo amma aiki da shi yayi jinkirin zuwa ya ta'akhkhara al'amalu bihi ila fatratin muayyana ina fata an fahimta don gashi aya ce makiya amma sai a madina aka fara aiki da ita wa aqridu allaha qardan hasana ku bai ma Allah kyakkyawan rance shine sadaka da za ku yi da dukiyar ku ta halal kuma da kyakkyawan niyya manzo Allah ya faɗa cikin hadisin bukhari ya tambayi sahabbai yace ayyukum maluhu ahabbu ilayhi min mali warisi cikin kowa ne ne yake son dukiyarsa sama da dukiyar magajinsa sai sahabbai suka ce ai babu duk cikin mu nan kowa yana son dukiyarsa ne sama da duki ai ko wani sabani babu a nan gudu manzo Allah ce in ku lura da kyau wane ne yake son dukiyar shi sama da dukiyar magajinsa a cikin ku suka ce ai dukkan mu nan gurin kowa yana son dukiyarsa sama da dukiyar magajinsa sai manzon Allah ya ce dukiyarka kai dan adam ita ce wadda ka bayar sadaka dukiyar magajinka wadda ka tara a banki ka ajiye wannan kana tara masu cin gado ne su to a cikin wacce ka fi so <laughs> yanzu kaga ta banki mutane suka fi so sama da wanda ya bayar sadaka saboda idan ka lura da wanda ya bayar sadaka da wanda take ta banki wacce ta fi yawa ta banki wacce ta fi kyau duk wanda zai bayar sadaka galibi sai ta tsufa sannan kuma ta zama yar kaɗan ta banki kuma sabuwa ce a ajiye sannan kuma ita tafi yawa kaga kenan malu a ahabbu ilaihi min maliki wanda ya kamata ya zanto dukiyar ka kafi so sama da dukiyar wa magajinka wa aqridu Allah qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin duk abin da ku gabatarwa kanku na alkhairi tajiduhu inda Allah za ku same shi a wurin Allah huwa khairan za ku same shi a matsayin sana na alkhairi wa a'zama ajra kuma yafi yawan girman lada wastaghfirullah ku tsorace ku ku nemi gafaran ubangiji inna allaha ghafurur rahim lalle allah mai gafara ne mai kuma jin kai ne kai tsaye sai mu shiga cikin suratul mudassir suratul mudassir ita ce sura ta 74 kuma sura ce wadda take mai kiya tana kunshe da ayoyi ah, nawa ne nan na ga babu ki a rubuce 56 ko tana kunshe da ayoyi 56 an fahimta ko tana kunshe da ayoyi 56 muna roƙon ubangiji ta Allah ya fahimtar da mu ma'anar ta daidai ubangiji ce mai بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجل فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر ubangiji ya ce ya ayyuhal muddassir ya kai wanda yake lulluɓa da mayafi asalin kalmar al-mutadassir sai aka yi idgamu ta siddal sai zanto al-muddassir daga lafazin addisar ne disar a larabce mayafi da mayafi kom fa anzir tashi ka yi gargadi kaga anzir fi'ili da fa'il wato fa'il ɗin muƙaddar ne an anta mafa'ulan bihi an shafi ba a faɗi cewa ka yi gargaɗi ga wani ko ka yi gargaɗi ga wance ko sai aka ce yi gargaɗi aka shafe mafa'ulan bihi masu saboda gargaɗin manzan Allah ya shafi kowa wa ma ka illa kafatan lin nasu bashiran wa nazira walakin aktsara aksar nasi la wa rabbaka fakabbir kuma ubangijinka ka girmama shi ta faɗin Allahu akbar Allahu akbar ko kuma ka girmama shi ta bin umarninsa da kuma hannuwa daga hannunsa wa siyabaka fatahhir lafazin siyab ko dai mu ce tufafi da haka aka ce wa siyabaka fatahhir ka tsaftace tufafinka in mun fassara shi a tufafi sai ya ɗauki ɗaya daga cikin ma'anoni guda biyu ko duka tsaftace tufafi ya zanto kayi shi da dukiyar halal kaga tufafi ya zama tsaftatacce kenan tsaftace tufafi ya zanto babu najisa tattare da shi kaga ya shiga cikin ma'anar tsutsace tufafi kenan an gane ko wannan shine ma'anar wasiya baka fatashi tufafin ka ka tsaftace shi kuma tsaftace kenan ka tsarkake shi idan kuma ka kawar da najasa gare shi kaga ya zama tsarkake kenan waɗansu malaman suka fassara siyab da cewa siyab shine wato ainihin zuciya wasu ya baka fatahir ka tsarkake zuciyarka da akwai larabawan da suke kiran alkalbu da suna siyab an gane ko wai ibnu al-qasim ke cewa wa in taku kad sa'atki minni khaliqatun fasulli siyabi min siyabiki tansuli siyab anan gurin yana nufin zuciya kenan an fahimta ko wani kuma ce siyabu bani aufa sahara naqiyatun wato siyab anan yana nufin zukatan su kenan bani aufa zukatan yan kabilar bani aufa gaba ɗaya tsarkakun zukata ne shine sai ce siyabu bani aufa sahara naqiyatun an gane ko wato ka tsarkake zuciyarka wato ta hanyar ta Allah da ibada ta hanyar ikhlasi babu shirka war fa hajur ka nisanci gumaka ar rujuz wato da bamma kenan gunki kenan idan an ce ar rijiz kuma da yawa ra'un kasra to yana daukan ma'anan gunki yana daukan ma'anan kuma azaba an fahimta ko fa baddala allazina zalamu qawlan ghayra allazi qila lahum fa anzalna alal ladzina zalamu rijzan min as-sama'i bima kanu yafsukun kaga azaban min as-sama'i kenan bima kanu yafsukun walamma waqa'a alaihim ar-rijzu qalu ya musa da ulana rabbak bima ahida indak la in kashafta anna ar-rijza lanu'minanna laka wa lanursilanna ma'aka bani isra'il ina fata an fahimta wato arrujus ka nisanci gumaka kenan fa hajjar ka kaulace musu ba kai babu ba za ka bauta gunki ba ba za ka tallafa mai bautar gunki ba wala tamnun tastakasir yana da ma'anoni da yawa wajen guda takwas ko goma waɗansu malaman tafsiri suke kirgowa ibnu kasir ya takaita akan guda hudu yanzu kuma zamu takaita akan guda biyu ko uku dan sun fi fitowa fili wala tamnun kada ka yi kyauta tastaksir kana neman a daɗa maka manzon Allah ya fi karfin yanzu ya baka kyauta dan nan gaba idan ka tashi rama masa ka bashi abin da ya fi naka an ce kar yi kyauta da wannan niyyar shi wannan haramun ne akan sa yi shi manzon Allah sallallahu alaihi amma kai ko ni in na bada kyauta da nufin kai ma nan gaba idan wani sabga ta tafi gita ta shi karama mun ban yi laifi ba ja'izi ne sai dai ko a ce an yi rashin lada amma ja'izi ne a shari'ance in baka wani abu dan nan gaba karama mun ba haramun bane ba amma dai ba lada ba kuma zunubi <laughs> ina fata an fahimta shine wala tamnun tasakasar to manzo Allah ko fi karfin wannan manzo Allah shi saboda ma abin nan dinsa shi fi kowa iya biyan bashi don idan maza Allah ce wa zai bani bashi sahabbai rububi ake na farko dai idan ka faranta ran manzan Allah ya zanto ka bashi bashi abu na biyu kuma idan ka bashi bashin naira dubu in lokacin biya ya zo baka naira dubu ya ce gata ga bashin ka na biya ka sai kuma ya ɗauko ɗari biyar daga nan sai wannan kuma na baka kyauta wannan baya cikin riba dan ba a sharɗanta shi a cikin biyan bashin ba inda an sharɗanta ya zama mai riba amma manzan Allah ya ga dama ne ya biya ka bashin ka daga baya kuma sai mai sai ya kara maka wani abu don kyauta sallallahu alaihi wasallam to mutumin da yake haka yaushe zai baka cuta kuma da nufin wai kai ka kara masa sallallahu alaihi wasallam shine wala tamnun tastaksir waɗansu malaman suka ce wala tamnun kar ka yi ma Allah gori yawan ibadar ka tastaksir kana ganin ibadar tana da yawa bai kamata ka yi wannan ba a matsayin ka na annabi ya za ka goranta ma Allah ibadanka wannan kuma kowanne ɗaiɗai kuma daga cikin ɗaiɗai kuma mutane ya ba shi halatta ya goranta ma Allah ibadarsa ya ce ai na yi kaza nayi qiyamul layli nayi karatun qur'ani nayi zikiri da hailana na ciyar da miskini ai kan nayi wa Allah karka yi haka la tamnun karka goranta ma Allah ta taksir kana mai kiddanya yawan ibadarka an gane ko ma'ana ta uku wa wala tamnun kada kai rauni kai rauni ta taksir dan yi dan ayyukan alkhairi kar daga ayyukan alkhairi sai suka ce a wannan ma'anar sai zanto ana kaddara kalmar an ai la tamnun an tastaksira min alkhairi la tamnun an tastaksira min alkhairi kar kai rauni kai dai yawaita alkhairi kai yau ka kara ka kara ka kara kar kai rauni kar ka zama rago kenan an fahimta ko wajen ayyukan ibada to masu wannan idan an bada wannan ma'anar sai wani ce maka in ka kaddara an dan me yasa tastakasiru ya zanto bin raf'i bai zama ba tastaksira ta aka ce ai idan an din kaddara ta ake ya halatta in an ga dama fi'ilin ya zanto mansubin saboda ana kaddara an ya halatta a kyale shi marfu'in sa saboda babu ita a rubuce an gane ko wai tsarfa ta bin al cewa ala ayyu hadha zajiri ahduru al wa an ashhada lazzati hal anta mukhlidi fa in kunta la tastati'u daf'a maliyati fada'ani ubadirha bima kaga anan gurin yace ala ayyu ahdurul waga ko ahdural waga a wata riwayar baitin ahduru bil raf'i ra bin nasbi kenan to saboda mai ana kaddara an ala ayyu hadha zajiri an ahdural waga kaga akwai an kenan da ake kaddara ta an gane ko wala tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir wato kuma game da ubangijin ka rinka hakuri wajen yi masa biyayya wajen yi masa da'a wajen sauke nauyin da ya dora maka don dole mutane za su musguna maka in za ka yi da'awa sai an zage ka sai an faɗa ma ba daidai ba sai an yi maka kage duk ka naɗa gamman ɗaukar wannan wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan min al-mujrimina wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira عدوين شياطين الانس والجن يوهي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ان دي ذاك دعوه سي كغا با ديبا سي متاني سن ما سي سن شيغا حقين سي سن يي تو سي كاي حقوري نعم سلتي واذا نكرت نقول فذلك يوم idza nuqira idan an yi busafin kore a cikin kaho wato ranar tashin kiyama kenan fa zalika yawma izin yawman asir to wannan fa shine yini wanda yake mawahalcin yini mai wahala kwarai da gaske alal kafirin akan kafirai ghairu yasirin ba mai sauki bane ba ya ubangiji ka kare mu daga bakin cikin wannan rana wa ذرني wa خلقت وحيدا وجعل iyalai ni wa man khalaqatu wahida da wanda na halice shi daya dayan sa shi kadai la walad lahu wala mal ba dukiya babu yaya haka Allah ya halice shi wa ja'altu lahu malan mamduda daga baya sai na sanya masa dukiya mai yawa ita ce mamdud sawa'un kadara ce sawa'un kudi ne ubangiji bai kididdige dukiyar ba wa banina sannan na bashi yaya maza shuhudan halartattu wanda duk suna nan gaggan yan kasuwa ne manyan yan kasuwa ne amma yaransu da barorinsu da bayansu ne ke musu fatauci sai dai su tura yaro sun suna zaune a gida ka ko san abin da uba ke jin daɗi ne ya ga 'ya'yansa sun kai mutane kuma duk suna nan ba wanda fatauci ke fitar da shi waje kowa business din a cikin garin yake ya kai karfin da sai dai ya tura sai dai ya kaza sai dai ya kaza wa bani na shuhuda kenan wa mahattu lahu tamhida na shimfiɗa masa dukiya matukar shimfiɗawa inji Allah dukiya mai yawa summa yatma'u tare da haka kuma sai yana gurin an azi da ina ma in kara masa saboda dan adam baya koci da dukiya manzo Allah ce da a ce mutum zai samu rami guda biyu na dukiya nan rami cike da gwalagwale da menene nan ma rami da ya ce ka ina ma dai da na uku haka dan adam yake lam yamla lan yamla afahu illa turab ba abinda zai cika bakin dan adam sai kasa ta kabari kalla ubangiji ce ba haka bane ba innahu kana li ayatina anida lalle shi ya kasance anida mai taurin kai li tana dangane da ayoyin mu da ake karanta masa yakin imani sai ce إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ubangiji ce sa'urhiquhu sa'uda da sannu zan tilasta masa shiga sa'udan wato wani rami ne a cikin jihar na azaba waɗansu suka ce lafazin sa'ud wani dutse ne babba malsa wanda yake mai santsi na wuta wanda za a kallafa masa sai ya hau tun daga ƙasa har zuwa ƙarshen sa sama idan ya hau kuma sai ya a sake cewa hau shine sa'urhiquhu sa'udan shi da lafazin sa'ud din daga sa'ad ne da muka fassara jiya yasruku azaban sa'ada wato wahala ita ce sa'uda ko sa'ada an gane ku innahu fakkara wa qaddar innahu fakkara lalle shi yayi tunani wa qaddar ya tattali kalmomin da zai faɗa wanda yake ganin zai aibata alqur'ani dan ya hana mutane su yi imani da shi ko yake ganin ya aibata manzon Allah ya hana mutane su yi imani da shi sai Allah ce fa qutila Allah ajje shi kai fa qaddar ya ya tattali waɗannan kalmomin a cikin zuciyarsa at taqdir anan gurin wato hayya ma yaqulu fi nafsihi yayi ta tunanin me zai faɗa me zai faɗa wato shine Walid ibn al-Mughira wato ya zo ne ya yi sibil da baka ya saurari karatun alkur'ani tasiri ta tare da shi ya ce kai wannan ba maganan mawaki ba ce ba maganan boka ba ce ba maganan dukkan wani malamin duba ba ce ba ya ce inna lahu la talawa lalle yana da ɗanɗano idan kana jin shi wa inna lahu la halawa yana da zaki ko garɗi lokacin da ake karanta alkur'ani inna alahu la musbir wa inna asfalahu la mughdik yace saman sa kam kamar wata itaciya ce mai ƴaƴa kasan sa kuwa wato kamar ga waɗansu korama ta ruwa tana kai kawo da zirga zirga a wajen innahu la ya'lu wa la yu'la alayhi sai dai ya sama ba a yi saman shi ba da kafaran maka suka ji haka sai suka firgita suka ce in wannan kalmar ta yaɗo aka ruwaice ta a majalisi majalisi majalisi to mutane za su yi imani don kowa yadda walid ibn al-mughira na cikin masu hikima da basiran zamanin su da har ya kore wa qur'ani tuhumar maganan bokanci ko waka to jama'a za su gaskata shi to shine abu jahli ta kujalin ne ya je ya same shi yace naga an ce ka je gidan sayyidina abubakar daga can gurin ma ka bi ta gidan ibnu abi kabsha manzan Allah wai shine ibn abi kabsha larabawa in sun tashi wulakanta mutum sai su ambaci wani boyayyen kakanka wanda ba san shi ba sai su ce kai ɗansa ne a madadin su faɗi babanka shahararre da aka sani <laughs> yace na ji an ce ka bi ta can gurin abubakar dan tallafa ma da dukiya tun da shi ma mai arziki ne a ce mu sani ba da dan muna ganin kafi shi arziki a ce abubakar ya fika ka san ko masu kuɗi baya son a cewa ne ya fi eh, idan kana son ka zuga mai kuɗi sai ka ce ai duk garin nan kai ne ko ya san ba ko wanda suka fi dan sai ji daɗi wai duk garin nan shi ne wai eh ba da ba duk garin nan shi ne ba gaskiya ne ba gaibu ne ba kirbe ba to kaga wani ibn al-mugira sai ya fita yace ah yo gashi ma dan saboda dan alkhairin da ya maka har ka fito kana cewa qur'ani kaza ne qur'ani kaza ne ce sam ba haka bane ba ba haka bane ba wajen kokarin ya korewa kansa zargin tan sai ga to ya kamata ya kare ta kansa dangane da shaidar da ya bayar alkur'ani to kino yazo yi ta tunani tunda ya ce ba bokanci bane ba tsafi bane ba sihiri bane ba kaza kaza ba waka bace ba yanzu duk abin da ake faɗa ya kore yanzu sai ya nemo nashi daban kenan to a nan gurin kaga dole sai ya yi tunani innahu fakkara wa qaddar sai ki tunani to yanzu me zan faɗa dan idan na zo na ce waka ce to yanzu na walwale kaina da da na ce ba waka bace yanzu waka ce shi ko ba ya so ya walwale kansa in na ce bokanci ne na yi tufka da walwala kenan to da haka sai shiga tunani fakkara wa qaddar Allah ce fa qutila an tsine masa kai fa qaddar yayi wannan tunani sun ma kutila kai fa qaddar karo na biyu an sake la'antarsa bisa ga fassaran kutila a matsayin la'anta akwai malaman da suke fassara kutila da ma'anar an halakar da shi ma'ana halaka ta tabbata a kansa kamar du'a'un alaihi bil halak du'a'un alaihi bil azab an fahimta ko mummunar addu'a ce ta azaba ta hau kansa kai fa kaddar ta yayi wannan tunani sun ba kutula kaddar ma nazar sannan ya tsaya ya kalli mutane duk shi ake jira aji zai faɗa sun ma abasa sannan ya ɗaure fuskarsa wa basar ya murtufe ta saboda da abasa da kuma basara dukkan su murtuke fuska ne sai dai abasa yana da sauki sauki akan wato basara an fahimta ko a basa ya murtuke fuska a matakin farko amma idan aka ce basara matakin karshe kenan saboda mai lokacin da zai faɗi kalmar da ya san ƙarya ce baya son ya faɗa amma kuma ta zama masa larura sai ya faɗa don ya muna da ƙur'ani to kaga zai faɗe ta ne kamar mai shan ɗaci bayan baya son ya sun ma'adubara sannan ya juya baya wasu takbara girman kai ya cika an ce masa ai kai ba dama ne kafi karfin ka je gidan Abubakar ka ci dukiya kafi karfin ka je manzon Allah tallafa ma da kaza kai fa kana sai ce in haza illa sihrun yu'sar ai wannan ba komai bane face sihiri wanda ake ruwaitowa shine ma'anar yu'sar ma'ana yurwa wanda ake ruwaitowa daga asar ne in haza illa qawlul bashar ita wannan ba komai bane face magana ce ta dan adam amma ba wahayi bane bayan da kaza ce wahayi ne sai Allah ce sa uslihi saqar da sannu zan shigar da shi cikin saqar suna ne daga cikin sunayen jahannama sakar din wa ma adraka ma sakar me ya sanar da kai abinda da ake kira sakar la tubqi wa la tazar la tubqi ba ta barin wani sauran gaba a jikin dan adam inda azaba ta bata shiga ba wala tazar ko ba ta kyale dan adam ya huta ko da minti ɗaya ko rabin minti tubuki ta kyale wani wuri a ce ta yi azabar a gaba banda baya ta yi azabar a hagu banda dama ta yi a ta ko ina gaba da baya hagu da dama azabar ce ta ko ba ta kyale mutum ya huta ko da ɗanƙanin lokaci lawahatun lilbashar wato ta mai ƙuna ce lilbashar ga fatar jikin ɗan adam wato tana soye fatar jikin ɗan adam gaba ɗaya shine lawaha bi ma'ana harraka kamar mubalaga ne sai Allah ce عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار illa? عدتهم وما جعلنا عدتهم إلا فتنة ce alaiha ita wutan nan a kanta akwai tis'ata ashar adadi goma sha tara na mala'iku waɗansu suka ce adadin su sha tara waɗansu malaman suka ce shugabannin kenan karkashin kowane ɗaya akwai runduna ta mala'iku wa ma ja'alna ashaban nari illa mala'ika ubangiji ce ba mu sanya masu tsaron wuta ko gadanta ba sai mala'iku wa ma ja'alna iddatahum kuma ba mu ambaci wannan adadi na sha tara ba illa fitnatan lil ladina kafaru sai dan jarrabar waɗanda suke kafirai dan lokacin da aka fada shi aha tun da adadin sha tara ne ma a shi abin mai sauki ne wani katon cikin su ma dan farauta sai ya ce ku ji da sha biyar ku ji da biyu ni zan ji da sha biyar ni kadai kaga fitar da lissafin kafaru kenan wani katon dan farauta wai shi ba dama ne liyasakin allazina utul kitab mun faɗi wannan adadi na sha tara cikin alkur'ani domin waɗanda aka baiwa littafi su sami yaƙini na cewa manzon Allah gaske yake yi domin yadda aka faɗi sha tara a cikin alkurani haka aka ambata cikin attaura haka ambata cikin linjila littafin annabi isa da annabi musa alaihi salam kaga ya kamata da su gane lalle qur'ani gaske ne ke wa yazdada allazina amanu imana kuma domin waɗanda suke da imani su ƙara imani akan imanin su nada wala yartaba allazina utul kitaba wal mu'minun waɗanda aka bai mu littafi da da kuma mummunai ba za su yi shakka ba dangane da wannan sako da manzon Allah faɗa mummunai saboda gaskata manzon Allah da take yi a hadal kitabi kuwa saboda abin ya dace da yadda yake rubuta cikin littafin wal yaqul allazina fi qulubihim maradun kuma domin waɗanda a cikin su akwai cuta kaji suna faɗa wal kafiruna su da waɗanda suka kafirta duk zaka ji suna cewa ma za arada Allah bi hadha masala me Allah yake nufi da wannan misali wai malaiku 19 me yake nufi da wannan bayani sai Allah ce kazalika yudhillu Allah man yasha kamar haka ne Allah ke batar da wanda ya ga dama wa yahdi man yasha kuma yake shirye da wanda ya ga dama wanda ya shirya sai ga mutum ya yi imani wanda Allah bai nufinsa da shirya ba sai ga mutum ya kafirce wa ma ya alamu zinu da rabbika to ku masu tsammanin sha tara ne kadai kar ku dauka sha tara ne fa kadai wannan fa shugabannin ne wannan ita ce hujjar masu cewa shugabannin ne kadai wa ma ya alamu zinu da rabbika babu wanda ya san adadin rindinar ubangijinka illa huwa sai shi Allah din wa ma hiya ba ambaci wannan adadi ba na sha tara illa zikira lil bashar sai dan tunatarwa wato ga dan adam waɗansu malamai suka ce wa mahiya ita wuta da aka ambata da aka ce lawa hatin lil bashar ba ambace ta ba anan illa zikira sai dan sanatarwa lil bashari ga yan adam sai mu dakata nan saboda yadda lokaci ya ja abinda muka faɗa zama daidai Allah shi ma lada wanda muka yi kuskure Allah shi ya fi mana gobe idan Allah kai mu laraba kenan da daddare za a fara kiyamul lail karfe 1 na dare insha Allah gobe ba yau ba sannan kuma a yau din da daddare akwai wa'azi a London ciki tashar bala London ciki tashar bala za a yi wa'azin ne karfe tara na dare zuwa goma awa daya tara na dare zuwa goma ni zan gabatar da wa'azin idan allah ya kai mu